a ƙarshen suratul amfan yau kuma za mu tashi farkon suratul tauba ana kiranta suratul tauba sannan kuma ana kiranta suratu bara'a hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga sa'id ibn jubair yace qultu ibn abbas suratul tauba na tambayi abdullahi da abbas nace haka za a kiraye ta suratul tauba قال عبد الله بن عباس التوبة هي الفاضحة أي سورة التوبة itace mai tonan asiri mai tonan silili game da munafukai ma zalat tanzilu wa minhum wa minhum hatta zannu annaha lam tubqi ahadan minhum illa dhukira fiha bata gushe ba tana saukar da wa minhum wa minhum wa har sai da aka yi tsammanin ba ɗaya daga cikin munafukai da zai saura sai ta ambace shi kala yace qultu suratul anfal yace to kuma haka zan ce suratul anfal ita kuma menene alakarta ko menene labarinta ko menene ke cikinta sai yace nazalat fi badrin ita suratul anfal ta sauka dangane da yakin badar sa'id ibn jubair sai na sake cewa da shi suratul hasri yana nufin ita kuma suratul hashr fa menene labarin saukarta sai yace nazalat fi banin nadir ta sauka dangane da lamarin banun nadir wato wata kabila daga cikin kabilun yahudawa da suke makwabtaka da manzon sallallahu alaihi wasallam a zaman sa na madina da haka dai suratu tauba ana kiranta suratu tauba baya ga haka kuma ana kiranta suratu bara'a saboda akwai hadisi cikin sahih bukhari da aka karbo daga albara ibn azib Allah shi kare da a gare shi yace karshen aya da su sauka a cikin alqur'ani yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala amma karshen sura da su sauka sai yace suratu baraa a madadin yace suratu tauba kaga hadisin abdullahi dan abbas suratu tauba ga hadisin albara ibn azib suratu baraa wanda ke nuna a iya kiranta suratu tauba a iya kiranta suratu baraa dukan waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin riwayoyin hadisin su kuma suna cikin bukhari waɗanda suka nuna haka haka an samu riwayar wani hadisin daban a cikin littafin abu ubaid na ulumul qur'an wanda aka karbo daga huzaifa ibn al-yaman yace yusammunaha suratul tauba suna ambatanta da suna suratul tauba wa hiya suratul azab amma ya dace su kira ta da suna suratul azab wato sura da take dauke da labarin azaba ga waɗanda suka cancanta a musu azaba a takaice dai ka iya kiranta suratu tauba suratu bara'a suratul azab ko ka ce al-fadhiha sai zanto sifa ce ba suna bane ba amma at-tauba suna ne ba sifa ba haka bara'a suna ne ba sifa ba amma al wannan ya zama sifa ce ba suna ba kun san bambanci da ke tsakanin suna kuma da sifa to malamai sun yi sabani me yasa aka bude ta ba bismillah dan haka ta zo ta sha bamban da sauran surorin alkur'ani mai girma an buɗe ta babu bismillah saboda me waɗansu malaman kamar yadda aka ruwaito daga Ali bin Abi Talib da kuma Sa'id ibn Uyayna cikin tabi'ai suka ce ai basmala ta kunshi rahama ta kunshi wani nau'i na aminci ita ko suratu tauba ba ta dauke da rahama game da kafirai da haka ba ta dace a buɗe ta da basmala ba wannan shine dalilin amma akwai riwaya kuma da ta nuna cewa lokacin da aka saukar da suratul anfal aka tike sai kuma aka kawo suratu bara'a a dunkule sai manzan Allah ya sa marubuta suka rubuta su kusa da juna bai yi umarni a sanya basmala ba da haka sai sahabbai suka yi sabani waɗansu suka ce da al'amfal da suratu bara'a abu ɗaya ne da haka sai ba su bar basmala ba waɗansu suka ce a'a surori ne daban-daban al tana cin gashin kanta suratu bara'a tana cin gashin kanta dan haka da suka tashi rubuta qur'ani a lokacin Usman dan afan sai suka bar fili gwargwadon yadda a iya rubuta basmala in ana so amma kuma ba su rubuta ba kai mai ra'ayin cewa sura ce mai zaman kanta ka iya sa basmala ko masu fahimtar cewa sura ce guda ɗaya al'amfal da bara'a wannan filin kenan kamar karshen aya ne za ka shiga wata aya amma a takaice dai abin da yake dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai karanta ta da basmala ba ya karanta ya karantar da sahabbai an ji bai kuma taɓa yin basmala a farkon ta ba kenan wannan shine hujja duk wani dalili da za a bar daga cikin dalilai nemo shi ne don ya ƙara fito da fili amma dai a aikace manzon Allah bai yi basmala ba muna roƙon ubangiji ta Allah ya fahimtar da mu ayoyin ayoyinta daidai ba mu ikon aiki da su me Allah ce a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين in lafazin bara'atun waɗansu suka ce mubtada ne amma me yasa za a yi mubtada da kalmar da take nakira ce wadda ga ka'idar larabci bayan da za a yi nakira ta zanto mubtada wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufit ka inda zaidin namira kamar yadda ibn malik ya faɗa suka ce e idan nakira ta zanto mausufa an siffanta ta to shikenan bara'atun ka'inatun min Allah wa rasulihi bara'a ce ma'ana barranta kasantacciya min Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa ila allazina ahadtum min al-mushrikin zuwa ga waɗanda kuka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su cikin mushrikai ma'ana ko isar musa da sakon cewa Allah ya barranta daga gare su manzan Allah ya barranta ga barinsu dama lafazin bara'a din abin da yake nufi wato ihlalul ismati kwance dukkan wani aminci ko zaman lafiya tsakaninka da mutum da ka ce na barranta daga gare ka ma'ana kana nufin ne da kai babu ne da juna babu zaman lafiya da juna to shine sakon da Allah ya saukar a farkon wannan sura a sanar da mushrikai bara'atun min Allah wa rasulihi bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikeen barranta daga Allah barranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila allazina ahadtum zuwa ga waɗanda kuka ƙulla yarjejeniyan zaman lafiya da su min almushrikin cikin mushrikai cewa daga lokacin da wannan sura ta sauka wannan yarjejeniya ta ƙare ta yanke babu ku babu su kun fahimta ai ila allazina ahadtum min almushrikin fasihu fil ardi ku ce da su ku yi tafiya a ban kasa as-siyahatu fil ardi shine as-sayru fil ardi kaiwa da komowa a cikin ƙasa fasihu fil ardi ku kai ku komo a cikin ƙasa tafiyar sada zumunci tafiyar kasuwanci kowace irin tafiya arba'ata ashhurin nan da wata hudu kawai aka yi muku jinkiri an gane ku fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ba ku dama na kaiwa da komowa har tsawon wata hudu amma da wannan wata hudu sun riga sun kare to wannan bara'a ta fara aiki a duk inda musulmi suka gan ku ya halatta su yaƙe ku yanzu an ba ku rara na wata hudu ku kai ku komo duk inda kuke so duk inda kuke son ku je ku dawo kasuwanci ko sada zumunci amma da zaran wata hudu ta ƙare to shi kenan an riga an ba ku deadline daga wannan lokacin a iya kai muku farmaki a iya yaƙar ku to wannan wata hudu daga wani lokaci za su fara waɗansu malamai suka ce sunan shawwal da Zulkaida da zulhijja da almuharram to amma kuma lokacin saukar ayar wato bayan shawwal din ya riga ya wuce ne amma zance da yafi inganci shine a'a wannan wata hudu lissafin su zai fara ne daga ranar goma ga watan zulhijja goma ga watan zulhijja kaga daga lokacin ka ya wata hudu to shikenan goma ga watan zulhijja ragowar kwana ashirin din cikin sa sannan ga almuharram ga safar ga rabiul awwal wato kenan daga goma ga watan zulhijja zuwa goma ga watan rabi'u tsani na shekarar da surar ta sauka goma ga watan zulhijja zuwa nawa goma ga watan rabi'u tsani in ka lissafa shine zai baka mai wata hudu shine fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi kuma ku sani ku din ba ku isa ku tsere ma ubangiji ba ba za ku iya fita karkashin ikonsa da kudurarsa da iradarsa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma ku sani cewa lallai ubangiji ta'ala zai kunyata kafirai zai kaskantar da su sai aya ta gaba ta ce mu وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إمام الترمذي يروي حديث لقى عبد الله بن عباس الله تكالي الداء قريش yace ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aba bakrin wa amarahu an yunadiya bi ha'ula'il kalimat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura sayyidina abubakar ya zama shine amirul hajji a wata shekara kuma idan ya je yayi kira da babban murya a tsakankanin mutane da waɗannan kalmomi kowa ya ji da mummuni da wanda ba mummuni ba kar ku manta a wannan lokacin musulmai sukan je su yi ga su ga kafirai musulmai na tauhidi kafirai suna shirka a takuɗe sai aka aika da sayyidina abubakar dan ya je ya shelanta waɗannan kalmomi guda hudu summa atba'ahu aliyan bayan ya riga yayi gaba sai kuma ya bi shi da aliyu bin abi talib fa baina abubakarin fi ba'd tariq yayin da sayyidina abubakar ke wani sashi na hanya kafin ya karasa makka إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصوى سيجي قارا كوكوكا تاغور النبي da ake kira da suna alkaswa tunda ya san taguwar annabi ce da yake yawan hawanta ta matar raƙumi da yake yawan hawa da ya ji kukan zai iya ganewa sai ji ƙara ko ƙogin wannan taguwa din me ya faru fa kharaja abubakar fazi'an sai sai da abubakar ya fito daga inda yake zaune a firgice a tsorace fa na annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi tsammanin annabi ya biyo shi ne da kansa idan annabi ya tura ka kuma kafin ka je wurin aiken kuma ya taho da kansa wannan yana nuna me rashin yadda da aiken kenan shine abin da ya razanar da abubakar tunda ya ji karan tagowar ya dauka annabi ne ya taho da kansa fa iza huwa aliyu sai ya ga aliyu bin abi talib ne akan taguwar da annabi ke hawa to wannan na nuna kuma falala Ali bin Abi Talib ya samu dama ya hau abin hawan Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ko gwamnan garin nan ya turo mota a dauke ka ya ce ka zauna a daidai wurin zaman sa ya zaka ji sai kanka ya danyi yi amma taguwar Annabi kuma wani wata motar gwamna wani dokin sarki wani jirgi na shugaban kasa ya kai matsayin taguwar Annabi babu wannan ma'ana Ali ya samu falala dan ya zauna inda Annabi ke zama wannan na nuna falala Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi fa dafa'a ilaihi kitaba rasulillah yana zuwa sai ya mika masa takarda daga wajen annabi cewa karbi ina fatan kun fahimta wa amara aliyan an yunadi bi haula'il kalimat wato takaddar abinda ta kunsa kai abubakar aikin da aka yi maka ba fasa ba amma an turo aliyu ku tafi tare dan ku yi wannan aikin tare da juna ku faɗi waɗannan kalmomi idan kun je makka kowa ya ji fantalaka fa hajja sai suka tafi suka yi aikin haji fa qama aliyun ayyamat tashrik ali bin abi talib ya tashi tsaye a kwanakin da ake kira ayyamut tashrik waɗanne ne ayyamut tashrik sune ne sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata sune ne ayyamut tashrik su kuma al-ayyamul ma'dudat wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun to ka kwanaki ne wanda kowa yana mina ba wanda yake da ragowar wani abu da zai a makka in ba wanda ya jinkirin tawaful ifada ba kaga sakon zai fi isa a wannan kwanaki ali bin abi talib ya tashi a waɗannan kwanaki fanada yayi kira da babban murya yace zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik alƙawalin Allah da alƙawalin manzan Allah ya yanke daga kowane mushriki duk wani wanda da ya yi alkawari tsakanin shi da manzan Allah na tsagaita wutar yaki daga yau an riga an yanke wannan fasihu fil ardi arba'ata ashkurin kuna da dama ku yi tafiya a ban kasa ku kai ku komo har tsawon wata hudu amma daga wannan wata hudu sun wuce fito ku sani daga yau la hujjan na ba'dal ami mushrik daga wannan shekarar ba wani mushriki da zai sake zuwa aikin hajji sai mai tauhidi sai wanda zai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka bayan ko da mushrikan maka sukan ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka wai baka da abokin tarayya sai wani abokin tarayya da dama naka ne kai kake mallakar sa da abin da ya mallaka to shi ma abokin kaga wannan shirka kenan daga wannan aka ce a'a daga wannan shekarar ba wanda zai sake wannan labbaika din irin ta shirka sai ta tauhidi tsantsa wala yatufanna bil baiti uryanun kada wanda ya sake zuwa ya dawafi a dakin Allah tsirara kowa sai da tufafi a jikinsa da ku suna zuwa su yi dawafi tsirara wai hujjar su ita ce bai kamata ba ka zagaye dakin Allah da tufafin da ka shabawa Allah da su ka ji dan Allah yadda ke dan ya kawata musu kenan wai tufafin da kai sako da su to kuma sai ka zo ka zagaye dakin Allah da su bai halatta ba wannan fa mutanen maka suka kiro wannan duk wani balarabe da ya zo daga wajen maka sai a ce masa ai tufafin ka kai sako da su bai halatta kai dawafi ba sai dai ka biya kuɗin haya su baka tufafi na haya nasu wanda za ka yi ɗawafi da su in ko ba ka da kuɗin da za ka ɗauki haya na tufafin yan maka to sai ka cire tufafin ka yi ɗawafi tsirara ka ji nan Allah gawata wace ɗan kenan to Ali bin Abi Talib yake sako na biyu kenan kar wanda ya sake kewaye ɗakin Allah yana tsirara wala yadkhulul jannata illa mu'min ba fa wanda zai shiga aljanna sai mun muni tsantsa haka manzon Allah ya aiko mun fada wa kana aliyu yunadi aliyu yana kira da babban murya yana fadin waɗannan kalmomi fa iza ayya idan ya gaji kama abubakar fanada biha sai abubakar ya tashi yayi idan abubakar ya gaji sai aliyu ya tashi yayi idan wannan ya gaji haka suke bayayya da juna wato didan a isarwa da mutane saƙon da ake nufi su ji ubangiji ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi wa azanun min Allah shela daga Allah wa rasulihi da manzansa sanarwa daga Allah da manzansa domin lafazin azan masdari ne waɗansu suka ce ismul masdar ne na azzana yu'azzinu azanan wato azzana yu'azzinu azanan waɗanda suka ce ba su da kasancewarsa masdar suka ce in an ce fa'ala aka ce yufa'ilu to lallai idan an zo masdari sai dai a ce at-tafi'il wa kenan fassara sai a ce yufassiru sai a ce mai tafsir kenan kaga tafi'il kenan haka suka ce amma a ce azzana yu'azzinu azanan to amma sun manta akwai shi a larabci akwai bayyana yubayyinu bayanan akwai tallaka yutalliqu talaqan akwai sallama yusallimu salaman akwai kallama yukallimu kalaman <laughs> da haka azan ya zama mazdarin kenan azzana yu'azzinu azanan azan shine i'lam sanarwa ta musamman minallahi wa rasulihi daga Allah da manzansa ilan nasu zuwa ga dukkan mutane yawmal hajjil akbari a ranar haji mafi girma malaman tafsiri sun yi sabani wacce ce ranar haji mafi girma waɗansu suka ce ita ce ranar arfa tara ga watan zulhijja domin a wannan ranar ake yin wato wato abin nan tsayuwa a arfa wanda tsayuwa a arfa shine rukuni mafi girma cikin rukunin aikin haji har manzo Allah ce alhajju arafa ba wani abu bane aikin haji shine tsayawan arfa abin nufi shine mafi girman bangarori na aikin haji tsayawar arfa waɗansu malamai suka ce a'a yawmul aka akbari shine yawmun nahari ranar goma ga wata domin ranar goma ga wata a ranar ake yin ayyuka guda uku a guda hudu aiki na farko jefa na jamratul aqaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku aski aiki na hudu tawaful ifada abubuwan da ake a wannan yinin guda hudu ba za ka hada su ba da abin da ake a ranar tara ga wata guda daya sannan idan kun ce tsayuwar arfa ake nufi a an ce yawmal hajjil akbari wanda falalar tana tabbata ne ga yawon wato yini daga hudowar rana zuwa faduwarta wanda tsayuwar arfa kuma duk malamai sun yarda cewa idan ka rasa arfa a yinin arfa da rana sai ka je filin arfa bayan sallan magrib ka zauna har rabin dare kuma ka taho musdalifa ka kwana aikin hajji ka yayi ba lalle bane sai inda rana ka tsaya in ka tsaya da daddare ma a wannan yinin in ka tsaya da daddare tsayuwar ta yi ina fata an fahimta wanda kuma ana maganan yawm ne wanda in kun ce yawmul hajj al akbar ana nufin ranan arfa to kenan duk wanda ya tsayawan arfa a wani bangare na dare ba rana ba tsayawan arfa sa ba ta yi ba dan haka dai yawmul hajjil akbar shine yaushe ranan goma ga wata ranan sallar layya ranan babbar sallah dan shine yawmul hajjil akbari malamai suka ce amma an ambace shi da suna alhajjul akbari dan a bambanta shi da umara umara ta zama alhajjul asgar aikin hajji kuma ya zama alhajjul akbar to wannan shine bambancin shi yasa aka kawo sifa ta al akbar wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbari a karanta wannan sanarwa daga Allah da manzansa sanarwa ta bara'atun min Allah wa rasulihi an gane ko ila allazina ahadtu min almusyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah kafirin wannan wannan ka'idojin wannan bara'a din a karanta ta a sanar da mutane a ranan babban aikin haji wato ranan goma ga wata zuwa abin da ya biyo baya shi yasa a aikata muka karanta cikin hadisi wato Salih bin Abi Talib a ayyamu tashrik sun rinka yi ma'ana sun fara kenan tun daga yaushe yawmal hajj al-akbari suka ci gaba har ayyamu tashrik guda uku duk suna bada wannan sanarwar shine wa zanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawmal hajj al-akbari anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu lalle ubangiji ta'ala ya barranta daga mushrikai ba shi ba su wa rasuluhu haka manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baranta daga mushrikai babu shi babu su fa in tubtum fa huwa khairul lakum ya koma masu shirka da bautar wani Allah idan kun tuba to shi yafi alkhairi a gare ku wa in tawallaytum in kuka juya baya an yi muku wa'azi kuka kiji fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani cewa ku din ba ku isa ku gajiyar da ubangiji ba ba ku isa ku kubuce Allah ba duk inda za ku je wato ainihin Allah na na iya riskar ku wa bashirin lazina kafaru bi azabin aliyim ka yi bushara ga waɗanda suka kafarta wato da azaba wadda take mai radadi cewa wato ainihin azaba mai radadi tana nan tana jiran su sallatin إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم فأتموا المتقين wancan hukunci da aka ce bara'a daga Allah da manzansa ma'ana yanke yarjejeniya ta zaman lafiya daga Allah da manzansa zuwa ga waɗanda suke masu shirka wannan ta shafi kowa da kowa sai waɗanda aka togace a wannan ayar Allah ce illal ladzina ahadtum minal musrikin sai waɗanda kuka kwalla yarjejeniya da su cikin sun summa lam yanqusukum shay'an sannan kuma basu su tawaye muku komai na ka'idoji da sharuɗan yarjejeniya ba duk abin da ya shafi ka'ida da sharadi na yarjejeniya sun cika shi sannan walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani a kanku ba don ya yaƙe ku to irin waɗannan fa'atimmu ilaihim ahadahum ku cika musu alƙawalin da kuka yi da su ila muddatihim zuwa lokacin da kuka ƙayyade musu inna allaha yuhibbul muttaqin lalle ana Allah yana san masu kiyaye dokokinsa wato kenan a nan gurin waɗannan an togace su an ce ban da su ku sani ya uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwarsa ya yi yaƙi da waɗansu daga cikin kafirai ya ƙulla yarjejeniya da waɗansu daga cikin kafirai da haka sai kafirai suka zama kashi biyu ko dai waɗanda ana yaki da su ko waɗanda an ƙulla yarjejeniya da su waɗanda aka ƙulla yarjejeniya da su su kuma sun zama kashi uku kashi na farko an ƙulla yarjejeniya da su mai karamin zango wadda bata kai wata hudu ba kashi na biyu an kullar jejeniya da su mai dogon zango wadda ta wuce wata hudu sannan kashi na uku wanda an kullar yarjejeniya da su sun tsare ba su warware alkawali ba da kuma waɗanda an kulla yarjejeniya da su alamu sun nuna suna take-taken su warware yarjejeniyar su dukan kafiran da aka kullar yarjejeniya da su mai gajeren zango wata hudu ko abin da bai kai wata hudu ba to a nan gurin an bai um-, annabi umarni ya karasa musu ta isa wata hudu in ba ta kai wata hudu ba da ya karasa musu ta zama wata hudu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ce an karasa muku an ba ku kyautar kari zuwa wata hudu wanda kuma an kwalle yarjejeniya da su ta wuce wata hudu to su kuma an dawo da ita ta dawo mai wata hudu waɗanda aka kwalle yarjejeniya da su suka tsare dukkan ka'idojin babu wani alama na cewa za su karya ka'ida wannan an ce fatin mu ilaihim ahdahum ila muddatihim waɗanda an kulle yarjejeniya da su amma akwai alamun za su warware alkawali suna take taken su warware alkawali su ma an ce a dawo da alkawalin nasu da ya dawo nawa wata hudu ma'ana dai ayar gaba ɗaya sai ta kasa kafirai kashi biyu amma dai waɗanda za a ba su wata hudu sawa'un alkawalin ya kai wata hudu ko ya wuce wata hudu wannan amma kuma waɗanda za a cika musu lokacin su shine waɗanda aka ga sun kiyaye ka'idojin yarjejeniya ta zaman lafiya ba su saba alkawali ba ba su taimaki wani a kan ya yaƙe mu mummunai to sa a tsare musu lokacinsu wato bara'a da ta zo sai ta rage adadin waɗanda aka yi alkawali da su saboda me abin da ya yasa kamar da malamai suka ce ita dai bara'a dama ta sauka ne bayan an dawo daga yakin tabuka akan hanyar dawowar annabi daga yakin tabuka wanda aka yi a shekara ta shida bayan hijira to ka san munafukai sun rinka yada jita-jita wanda wannan jita-jita tasu ta cutar da masu raunin imani har suka rika tunanin ko sayar da su bar addinin sannan ta karfafi duk wani kafiri da yake so ya yaƙi musulunci dan sun rinka bada asiran musulmai sun rinka yaɗa jita-jita da labarai na ƙarya wanda ba haka suke ba har sai kafiran da suke da alƙawali da annabi suka rika tunanin to bari mu ajiye alƙawalin mu ma mu yaƙe shi tunda mun ji a tabuka da je bai ji da daɗi ba a wuri kaza bai ji da daɗi ba mu ma bari mu je mu maimaita gawa suka rika tunanin su warware alkawarin su to kafin su kai ga wannan sai Allah ya saukar da suratul tauba a faɗa musu cewa an ma yanke alƙawarin kafin su su yanke wannan dan a annabi kwarin gwiwa wannan dan a karya lagon munafukai cewa ababen da kuke yadawa na jita-jita in nufin ku zai raunana musulmi to musulmi yanzu suka samu kwarin gwiwa ina ba an fahimta sannan kafiran da suke son su warware alkawali in nufin ku hakan zai razanar da musulmai musulmai ba za su razana ba hasali ma ubangiji ta'ala ya ce su yanke tun ma kafin lokaci yayi tunda ku kuna son ku yanke kafin su yanke Allah ya saukar da aya ya yanke da kanshi sannan wani abu da suke sassauci a kai na rauni a da dan rauni ne yasa suka sassauci in ba haka ba ya zaka je ɗakin Ka'aba ɗakin da fi kowanne girma kai kana tauhidi a gefen ka ga wani na shirka kai kana kiran Allah wani na kiran mulki kuma a jikin daki daya sannan kai ka je da tufafi bisa ga ka'idar ku zo kuma inda kulli masjid wani ya je kuma yana dawafi tsirara kuma kuna yi tare to dan a nuna karfin musulunci da kwarjinin musulunci sai aka ce to daga wannan sassaucin da ake yi da duk an fasa yanzu za a yi musuluncin da karfinsa ko ko musulmai ku zo ma ku bi kuwa saboda haka aka saukar da wannan sura dan saboda ta warware waɗancan matsaloli da munafukai suke kokarin tayar da su da kuma waɗansu daga cikin kafirai suke kokarin yin amfani da dama dan cutar da musulmai da kuma yadda waɗansu masu raunin imani kuma suke ganin cewa kila abin ma ba zai yiwu ba sai aka saukar da surar dan ta bada ƙwarin gwiwa ta tsayar da mai ƙarfin imani akan karfin imaninsa ina fatan kun fahimta to kenan sai aka yanke alkawali tsakanin kowa da kowa sai waɗanda an yarda sun cika ƙa'idojin alkawali illa allazina ahadtum min almushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila wannan ku cika musu alƙawarin su ko ya kai shekara biyu ko ya kai shekara uku wannan ba wata hudu ba kawai ku cika musu zuwa lokacin da ko ga abin nan amma sun kiyaye sharuɗa sannan ba su taimaki wani ya yake ku ba ko da su ba sa yakar ku to ba sa taimakon wani akan ya yake ku to wannan fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim إن الله يحب المتقين للي ألا ينسن وإن دسكي كي يدوكو كنسا فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم fa idan salakhal ashhurul hurum idan watanni waɗanda suke masu alfarma suka riga suka shuɗe faqatulul mushrikeen haythu wajadtumuhum to ku yaƙi masu shirka a duk inda kuka same su wa quduhum ku ka masu ku ribace su a matsayin fursunonin yaƙi wahsuruhum ku kuntata musu ku sa su cikin kunci wa qa'udu lahum kullu marsad ku zauna musu a duk inda wata madakata take dan kuna dakon su biyo ta wajen ku kama su amma fa in tabu in ko sun tuba wa aqamu salata sun tsayar da sallah wa atu zakata sun bayar da zakka fa khallu sabilahum to shikenan sai ku kyale musu hanyar su su kai su komo yadda kowa ke kaiwa ya komo tunda sun zo mummunai inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne malamai sun yi sabani dangane da al-ashhurul hurum lafazin al-ashhur kun san dai jam'i ne na shahar ashhur ala afu af'ul wanda jam'i ne na qilla al jam'i ne na haram haram sifa ne mushabbaha al-hurum watanni masu alfarma watanni masu daraja waɗansu malaman suka ce watanni masu daraja masu alfarma su ne waɗanda ambatansu zai zo nan gaba a cikin wata aya inda Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah hisna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum suka ce watannin wannan su ake nufi wato zulqa'ida da zulhijja da almuharram da rajab su ne ake nufi fa idan salakhal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma sun riga sun shuɗe faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum to duk inda kuka ga mushrikai ku yake su amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a waɗannan watanni masu alfarma guda hudu wato zulqa'ida zulhijja da almuharram da rajab ba su ake nufi ba abinda dai ake nufi su ne dai waɗancan arba'atu ashhurin lil imhal waɗancan watanni guda hudu da aka ce aiwa mutane jinkiri fasihu fil ardi arba'ata ashhurin waɗanda za su fara daga yawmal aka akbari ranar goma ga watan zulhijja na shekara ta bakwai bayan hijira su kare zuwa nawa goma ga watan rabi'u sani wannan su ake nufi to wannan zancen kuma ya fi karfi cikin zantukan malamai saboda mai ya fi karfi domin su yakin ayoyin jerin ayoyin gaba ɗaya na magana akan abu ɗaya ne ta yaya za a kama waɗannan watanni guda hudu wanda kidarsu ya fara daga ranar goma ga watan zulhijja ya kare zuwa ga goma ga watan rabiul akhir sannan kuma sai a koma waɗancan guda hudu zulqa'da zulhijja da almuharram da kuma rajab waɗanda su kuma daban-daban ne lalle yakin ayoyi jerin ayoyin ya fi karfafar wannan zance na biyu cikin zantukan malamai da ke cewa abinda ake nufi da al hurmu su ne dai can da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mujizillah ina fata an fahimta da haka idan waɗannan watanni guda hudu suka kare waɗanda za su fara daga zulhijja su kare rabi'u thani faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum duk inda kuka samu mushrikai za ku yake su kun ga dai sai waɗanda dai kuka yi alkawali da su a baya illal ladzina ahadtum wato min al-mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa khuduhum wahsuruhum ku kama su sannan kuma ku kuntata musu lafazin alhasru hasru shine kuntatawa mutum an gane ku wa qa'udu lahum kull marsad ku tsaya musu a dukkan wata madakata marsad wato makanin rasad kenan wato wuri da kake jiran wani ya zo dan ka kama shi fa in tabu in sun tuba daga shirka sun tsantsanta tauhidi ga Allah sun kuma tsantsanta biyayya ga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah wa atu zakata kuma suka bayar da zakka fa khallu sabilahum to ba ku ba tare su a dukkan wata madakata ba ku ba ya kasu sai ku kyale su inna allaha ghafurur rahim abinda suka yi na baya ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne ya gafartawa abinda suka yi baya bayan yanzu sun furta kalmar shahada tunda al-islam yujibu ma qablahu idan mutum ya furta kalmar shahada a yanzu ko da yayi shekara 100 yana shirka an riga an yafe masa kuma gaba daya sai Allah ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمن اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ idan an samu wani cikin mushrikai ya nemi tsaronka da kariyarka fa'ajirhu to ka bashi wannan tsaro da kariya hatta yasma'a kalam Allah har ya samu dama ya zo ya ji zancen ubangiji summa ablighu ma'amana sannan ka isar da shi da yan rakiya har ya zuwa ga wurin amincinsa inda zai ji ya amintu ya hau tudun mun tsira zalika bi annahum qaumun la ya'lamun an bayar da wannan dama na sa'i shigowa kasar ku su saurari alkur'ani saboda su mutane ne wanda ba su da ilimi ma'ana bayan saukar da waɗancan ayoyi na bara'a kaga kenan an yanke dukkan wata alaka mutanen da suke tare da annabi cikin mummune suna tare da shi mutanen da ke maka tare da kafirai suna tare da su wanda suke waɗansu garuruka na kafirai suna tare da su ko da wani wanda ba musulmi ba ya yi nufin ya zo madina baya da wannan damar tunda an ce fa idan salakal ashhurul hurumu faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum to kuma sai zanto daga cikin kafirai daga cikin waɗanda ba musulmin ba akwai waɗanda suke da sha'awar su zo su saurari annabi su suna cikin shakka cewa shin abin da zo da shi gaskiya ne ko bata ne daidai ne ko ba daidai bane ba galibi ba su samu ganin annabi ba su da shi sannan ba su rayu da wani musulmi ba su da musulmi suna jin labarai ne daga nesa shi ko labari idan yayi nisa zai iya gutsirewa a hanya ya je ba daidai ba yanzu idan ka kawo wata kissa ka aika da ita wani gari wane ya jiga wane wane ya jiga wane karshen ta kafin ta ƙara satan an ji mata ciwo a hanya an ƙara an ragi an yi sharhi an yi menene da sauransu to sai suke da sha'awar ina ma a ba su dama su je su ji annabi su da kansu ba ta hanyar sako ba to masu irin wannan bukatar sai Allah ya saukar da wannan aya dan kare bukatar su duk da ba musulmi bane ba aka ce da annabi tunda an ce an yanke ba kowa da kowa amma kuma an bar wata kofa wa in ahadun minal musriki nastajaraka lafazin in anan shartiyya ce ahadun fa'ile ne fa'il fi'ilinsa ana kaddara shi yufassirhu ma ba'dahu abin nufi wa in istajaraka ahadun minal mushrikina idan wani cikin mushrikai cikin waɗanda ba musulmai ba ya nemi kariyarka yace ina son in shigo ƙasarka ko ƙasarku amma ƙarƙashin kariyarka da kulawarka a bani dama zan zo in yi kwana hudu in yi kwana biyar kwana shida wata ɗaya abin da bai kai haka ba zan zo in yi wannan kwanaki amma ka bani kariya Allah ce idan an samu ɗaya daga cikin su ya nemi wannan bukata fa ajirhu to ka bashi kariya din hatta yasma'a kalam Allah har ya zo ya samu daman jin zancen ubangiji tunda sha'awarsa ta zo garin yana so ne ya ji annabi daga bakin annabin kai tsaye ba daga ya ji maganar annabi ba daga bakin wani ba ba daga bakin yan kunji kunji ba kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duk wanda yake son yi wa kansa adalci haka ya kamata ya yi idan ya ji an ce wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza din nan daga bakin shi kai tsaye wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza daga bakin sa kai tsaye nan ne zaka gane gaskiyar zance ko kuma ƙaryar zance fa ajirhu hatta yasma kalam Allah in wani yace yana son wannan ka bashi wannan kariya ya zo ya zauna a garin musulmai din hatta yasma kalam Allah dan a bashi dama ya ji zancen ubangiji wannan ko bai shafi annabi kadai ba ko kai daga cikin ɗaiɗaikun mutane kana cikin daula ta musulunci wani wanda ba musulmi ba abokinka a wata ƙasa an haramta mishi shigowa ƙasar kana da damar ka nemi a baka izinin shigowarsa kariyarsa da hannunka to sai a sanar da ƙasa kariyar wani da zai zo tana hannun wani yana cikin amincin wani da haka idan an ketawa bakonsa alfarma kamar shi aka ketawa alfarma idan ka ce ka ba wani kariya wanda ba musulmi ba ya zo garin ka yi waɗansu kwanaki ya tafi to dole ne sauran uwan uwanka musulmi su girmama wannan kariyar da ka ba shi idan suka cuce shi kamar sun cuce ka ne kai musulmi to menene hikimar a bar shi dai idan ya zo zai ga yadda kuke ko musulmi zai ga mujtama na musulunci environment din musulmi kasuwannin ku zai ji kiran sallah zai ji kira'a zai ji wa'azi zai ji hadisi zai ji tafsiri zai ga yadda kuke mu'amala watakila hakan ya ja hankalinsa sa ma ya furta kalmar shahada kaga an bude wannan kofa dan amfanin da'awa ta musulunci wanda ke nuna da'awa tana da muhimmanci kuma dan amfanin isar da ita isar da ita da baki dan hatta ya sama har ya ji hatta ya sama kalam Allah ya ji zancen Allah yadda yake dan yanzu ko da wani wanda ba musulmi ba yana jin zantukan musulmi ba lalle bane zanto ya ji zantan Allah daga bakin su ya ji zantukan su karan kansu daga bakunan su zantukan su da suke na rashin gaskiya zantukan su na saba alkawali zantukan wannan ba zai tasiri wajen yin musulunta ba amma in zai ji zantan Allah yadda yake to lalle zai kwankwasa murfin zuciyarsa wannan na iya sa ya musulunta shine fa'idhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana in ya ce ya gama kwanakin da zai to sai a raka shi har zuwa kan iyakar kasa dan kar waɗansu yan ta'adda su bi shi hanya kar waɗansu yan ba daidai ba su bi shi a hanya su yi masa ba daidai ba har sai ya shiga daidai kasar su shikenan sai a kyale shi ya tafi sa kaga an ba shi zabi ba a sa masa ba cewa tunda ka zo ka zo na dole sai kai kalmar shahada domin la ikraha fid din amma an ba shi dama ya ji ya yi saurare ya amfani da hankalinsa ya zartar da hukunci wannan shine hakikanin musulunci zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulih ta yaya mushrikai za su ribaci wani alkawali a wurin Allah su mori wani alkawali a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai babu su ba samun irin wannan alkawalin illa allazina ahadtum indal masjidil haram sai fa waɗanda kuka riga kuka kwalla alkawali da su a masallaci mai alfarma wato yanzu kowane alkawali an yanke sai waɗanda kuka yi alkawali da su a sulhun hudaybiya da aka yi su ne illal ladina ahadtum indal masjidil haram sulhul hudaybiya a shekara ta shida waɗannan a tsire musu alkawalin su matukar ba su warware ba fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun kiyaye muku alkawalin ku to kuma ku kiyaye musu nasu wannan na nufin idan sun keta muku naku fa kuma za ku keta musu nasu kenan fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin lalle ubangiji ta'ala yana kaunar masu takawa kaga wajen mu'amalanta kafare Allah ke cewa ayi takawa ma'ana kada ku cuci wani wanda ba musulmi ba kawai dan shi ba musulmi bane cikin abin da Allah bai ba ku izini ba kar ku yi wani abu game da shi ku shiga haƙƙinsa to ina ga dan uwanka musulmi ana maimaita takawa an maimaita a can an maimaita a nan gurin a ta aka ce illal ladina ahadtum min al mushrikina thumma lam yam lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim sai aka ce inna allaha yuhibbul muttaqin anan ba aka ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum ta aka sake cewa inna allaha yuhibbul muttaqin dan annan muhimmancin takawa ashe ka'idoji na zaman tare ka'idoji na a zauna lafiya da musulunci ya shin faɗa in sun gudana tsakaninka da wanda ba musulmi ba min ba wato dole ne ka kiyaye masa to ina ga musulmi dan uwanka min babu aula ka kiyaye wa dan uwanka musulmi wannan in game da wanda ba musulmi ba an ce Allah na buƙatar ka yi takawa ina game da dan uwanka musulmi min babu aula a ce ka yi takawa amma yau ina takawa a cikin mu'amaloli da dama daga cikin mu ko a harkar kasuwa ko a harkar siyasa ko a harkar zaman tare ko a harkar addini ko a wata harka ta duniya ina ne wane ne wanda bakinsa ke nuna maka takawa cikin duk abin da mutum ya ga dama zai fito da shi daga bakinsa ba tare da kiyaye Allah ya ce ayi ko Allah bai ce ayi ba to Allah ya tsare كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن muhtadun ubangiji ce kaifa ma'ana dai kaifa ya kunu lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasulihi din da gani kaifa ta yaya za a ce a tsare musu alƙawali wa in yazharu alaikum alhali inda za su samu galaba a kan ku layar yarqubu fikum illa wala dhimma ba za su kiyaye muku illan kusanci ba kusanci na jini uwa ɗaya uba ɗaya dangin uwa dangin uba in dai kafari suka ci nasara akan ku ba sa kiyaye muku martaba ta dangantakar jini wala zimma sannan ba sa kiyaye alfarma na alkawalin ku da su yurdunakum bi afwahihim suna nuna muku sun yarda da ku da bakunan su wa ta'aba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun mafiya yawan su wato fasikai ne abin nufi kafirai ne lallafazan alfisk yana zuwa da ma'anan kafirci afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma allazina amanu وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الفسق أن بمعنى الكفر لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة ba za su kiyaye muku dangantaka ta jini ba ba za su kiyaye muku alkawali ba ko da kun yi da su yurduna kum bi afwahihim suna nuna muku sun yarda da ku da bakunan su wa ta'aba qulubuhum zakatan su kuma suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun da yawan su kafirai ne abin nufi a nan gurin ubangiji ta'ala yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu nau'ika cikin kafirai waɗanda ba sa martaba alƙawali daga cikin su akwai yahudawa allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun inda so dubu za su yi alƙawali so dubu za su warware shi fa bima naqadhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah warware alƙawali a wurin sa abu ne mai sauki to irin waɗannan dan me zaka amunta da alƙawalin su idan sun yi alƙawali da kai yanzu alƙawali da yarjejeniya nawa aka kulla tsakanin Yahudawa da Filastinawa. a tafi a kirga ta fi sau shurin masaki amma kuma ta tafi a shirme babu guda ɗaya da suke aiki to duk irin waɗanda yau da gobe ta nuna ba sa iya kiyaye alƙawali, to kasu yaudare ku da su. amma irin wanda yau da gobe ta nuna suna da kokarin riki alkawali to sai ku kiyaye musu alkawalin su ma'ana ayoyi suna faɗakar da kai kar ka zama ba gidaje kar ka zama wanda za a ruɗe shi da roman baka da magana mai daɗi amma kuma a ƙwalle yadda za a kashe shi ko a cutar da shi ba tare da ya sani ba kai wayayye ne kakan auna ababen da suka faru jiya da shekaran jiya dan kai hukunci akan yau ka yi hasashe na me zai faru gobe ko jibi ina fatan kun fahimta yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun Allah ta ishtaraw bi ayati Allahi thamanan qalila sun musanya ayoyin Allah da wani dan farashi kankane na rayuwar duniya abin nufi su boye ayoyin bisa ga wani girma ko daraja da za su samu a wajen mabiya fasaddu an sabili suka kautar da mutane daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su kam abinda suke aikatawa ya munana ya kai matuka wajen muni Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma irin waɗannan kafiran la yarqubuna fi mu'minin illan ba za su taɓa kiyayewa mummuni wani wani dangantaka ta jini ba wala zimma ko alƙawali na zaman lafiya wa ulaika humul mu'tadun lalle irin waɗannan sune masu ƙetare iyaka wanda duk lokacin da suka alƙawali da kuma za su saba da haka sai ku faɗa ku kar ku ruɗu da roman bakan da za su yi muku fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun fa in tabu amma idan sun tuba daga abin da suke na shirka ko bautar wani Allah ko sanya ma Allah kishiya ko jingina masa da ko jingina masa mace ko siffanta shi da tawaya in har sun tuba daga wannan wa aqamu salata kuma suka zo suka tsayar da sallah wa atawu zakata kuma suka bayar da zakka fa ikhwanukum fid din to sun zama yan uwanku kenan a cikin addini ma'ana idan ba su yi wannan ba ba su zama yan uwanku cikin addini ba waɗannan ababe guda uku dole sai da su abu na farko tuba tabbatacciya daga shirka daga kafirci abu na biyu iqamatu sala tsayar da sallah abu na uku ita'u zakati bayar da zakka to shi yasa da yawa daga cikin malamai na salaf suka kafa hujja da wannan ayar bisa ga cewa mutumin da ya bar sallah da ganganci baya yin ta ba tare da wani uzuri ba a shari'ance ko da yana itikadin wajibcin ta ya kafirta aka ce menene hujja ku suka ce Allah ya ce da kafirai fa in tabu sannan wa aqamus salata sannan wa atuz zakata sannan fa ikhwanukum fid din ma'ana babu yanda za a yi a tabbatar da dangantakar mu da mutum cikin addini sai yana me sai yana sallah kenan idza lam yatub ko kuma taba wa lam yuqim sala ko kuma aqama as-salata wa lam yu'addi az-zaka fa laysa bi akhin lana fid din ma'ana in sun tuba kadai ba sa sallah sun zama yan uwa mu cikin addini ba su zama yan uwa mu cikin addini ba wannan ita ce hujja daga cikin hujjojin malaman da suke ganin wanda baya sallah da ganganci ya kafirta waɗansu malaman suke suna da fahimtar cewa a'a idan ya kudurce wajibcin ta zuciya ya yadda wajibi ce amma san zuciya da sakaci da rinjaye dan ya hana shi wannan ba za a ce masa ya kafirta ba yana da a matsayinsa na musulmi sai dai duk da haka za a kashe shi a matsayin haddi ba wai za a kashe shi ba a matsayin yayi ridda haka waɗansu malamai suka tafi gari kamar da magabata suka saba a kai Allah ya وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينكرون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتقتلون تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وبنجد وإن سوء أيمانهم إنك سوء أيمانهم إذن سنور ولي القول من بعد أهدهم باين قل القولين وطعنوا في دينكم كما سكي سوكا سكين الدينكم suka soki Allah suka siffanta shi da abin da bai dace ba suka faɗa aka ji suka rubuta aka gani cikin littattafai da jaridu da magazin ta anu fi dinikum kenan ko suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in har sun yi irin wannan a a'immatul kufri to ku yaki shugabannin kafiran innahum la aymana lahum su kam ba su da wani kiyaye alkawali kenan ku yaƙe su la'allahum yantahun domin su daina abin da suke yi na warware alkawali su daina abin da suke yi na suka cikin addinin suka cikin addinin musulunci bangaren ta guda uku ne ko dai mutum ya soki doka daga cikin dokokin addinin ya ambaci sallah ya mata dariya ya mata izgili ya ambaci zakka ya mata dariya hudud da Allah ya shar'anta cikin alkur'ani mutum ya dauka cewa kauyanci ne ko wani baberiyan abin nan ne hukunci irin waɗannan duk ya zama suka cikin addini ko ko mutum ya soki Allah kamar yadda fafaroma ya kwanan nan ma'ana ya zargi ubangiji subhanahu wataala ya siffanta shi da siffofi na kazanta ko mutum ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin wanda wani arne ya a Denmark to dukan waɗannan suka ne cikin addini idan har kafirai suka warware alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku da su kuma suka yi suka cikin addinin ku Allah ce to ya saki hannunku fa qatilu a immatal kufr ko yaki su shugabannin kafirai din innahum la aymana lahum ba su da rike alƙawari ku yaƙe su saboda mai la'allahum yantahun mai yiwa su daina abin da suke yi na sukan addinin musulunci na faɗin bakar magana game da addinin musulunci amma idan kuka zauna haka to ba za su daina ba amma in kun yaƙe su wana za su daina kenan kaga wannan nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya ɗaura shi ga dukkan dauloli na musulmai ga dukkan waɗanda ake kira Islamic countries wanda yawan su ya kai kusan hamsin a duniyar nan in ka rairaye za ka samu kasashe dai goma zuwa sha biyar zuwa ashirin waɗanda lalle waɗannan kasashe ne na musulmai tsantsa ko musulmi gaba ɗaya ko musulmi sun zama to over 90% sama da kashi casain cikin ɗari to kaga waɗannan nauyi ne a kansu dan ni da kai da mu da su ba mu da iko mu kafa totar jihadi a kofar masallaci in cewa mutane ku zo mu bi ni gane daga dambuwar zuwa jihadi ba ni da wannan horomin amma shugabanni su Allah ya ɗora wannan nauyin ma'ana akwai abin da za su yi guda ɗaya inda ƙasashen da suke da wakilci kaɗai a Vatican daga cikin ƙasashen musulmai suka ce sun kori jakadan Batikan daga ƙasarsu na ƙasarsu ya dawo daga Batikan. wannan kaɗai ya isa ya lakuta hancin fafaroma amma ba su yi ba ballantana a ce dukkan wani jakada da ke wata ƙasa wadda ta goyi bayan waɗancan munanan maganganu ko ta yada a jaridunta in dai wannan jakadar na kasar musulmi ne na saudiya na kuwait na kaza na misra na algeria na waye na wane ne to an janye shi har sai sun ba da hakuri kan rashin mutuncin da suka yi dan shi kenan magana ta riga ta kare amma ba mai yi magana sai malamai ɗaya ɗaya ku su ma ba duka ba wanda wannan ke nuna rauni na al'ummar musulmi kuma shi ya kawo raini a idan kafare a mataki na duniya da haka dai ya ƴan uwa musulmi waɗannan ayoyi aiki da su wajibi ne sai dai aiki da su na kasancewa ne karkashin umbrella ta shugabancin musulunci wani mutum shi kadai waɗansu mutane su kadai ba su wakiltar miliyoyin musulmi su ce za su yi a madadin sauran dole ne sai an samu wani kaso mai yawa na musulmi kuma a samu shugabanci shugabancin da ya siffanta da ilimi shugabancin da ya siffanta da tsoron Allah shugabancin da ya siffanta da gogewa a rayuwa ba ɗanyen shugabanci ba shatap wanda bai san komai ba a rayuwa haka kawai ya ce zai ja mutane su je su yi abin da kila barin su ce fiye su alkhairi saboda jahilci saboda na kilawar kwakwalwa amma wajibi ne akan al'umma kan ta samar da wannan to kuma shugabanci ba ma iya cewa a yau mun yi wa malam sa'idu mubaya'a ko ku ce kun yi mun mubaya'a shugaba ubangiji subhanahu wataala ke samar da shi ta wata hanyar da ya fi saninta tsoron Allah mutum ke bayyana shi a cikin mutane takawa ke bayyana shi a cikin mutane fadin iliminsa da gogayyarsa a rayuwa ke bayyana shi a cikin mutane har jama'a maza mata yara tsofaffi da magidanta da tsakatsakiya su ji sun sakankance da wane ya kamata ya zama shugabanmu to a irin wannan in an samu wannan yanayin wanda yana zuwa ajilan au ajilan zai zo ko a kusa ko a nesa baka da ikon ka dawo lokacin in bai ba in kuma ya zo ko baka yi saka dakatar da shi ba sannan in lokacin wani ya jawo lokacin kafin ya yi kuma ba zai yiwu ba dole ubangiji ala ya sanya wa kowane abu lokacin kulli sai in Allahu li kulli shay'in qadar kowane abu ya sa masa qadar qadar dinsa lokacin faruwarsa dan haka wannan dai shine abin lura ayoyi suna magana a matsayin musulmi gaba daya amma karkashin jagoranci na bai daya ba shugabancin wani mutum shi kaɗai da zai shugabanci waɗansu mutane da ba kai kashi biyu cikin ɗari in an katanta da sauran musulmi ba a ce biyu cikin ɗari za su wakilci sauran babu wannan cikin addini za su yi magana da yawon sauran babu wannan cikin addini dole ne ka haɗu ya haɗu su haɗu sannan sai a samar da shugabanci bai ɗaya qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi aydikum ubangiji ce ku yaƙe su ubangiji ta'ala na yi musu azaba ne da hannayenku قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين كافين نقو بنجي سي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم شمبذاكو يأكي متعدن دسكا والولي القوى لنصبا أنا ألا يا sai a yaƙe su don sun yi mai sun warware alkawali shine hadisi ya tabbata daga ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Huzaifa ibn ibn al kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirin sa yace waɗannan mutane da aka ce ku yaƙe su yace an alakanta yaƙin su da warware alkawali in so in sun warware kenan in ba su warware ba fa ba za ku yaƙe su ba da haka yace ma kutila ahadu hadhihi al-ayati ba'du har ya zuwa yanzu ba a riga an yaki ma'abuta wannan aya ba yana nufin da suka ji an saukar da wannan ayar sai suka rike alƙawarin to dama Allah kuma ya alakanta ya kasu da me walwala wa inna kasu aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu shine jawabu in din kenan jawabu shart ina fata an fahimta ubangiji ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum shin ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawalin su ba wa hammu bi ikhrajir rasul har suka yi yankurin fitar da annabi daga cikin garinsa wa hum bada'ukum awwal marra alhalin su suka fara yaƙar ku a karan fari a takshawnahum shin kuna jin tsoron su ne fallahu ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala shine ya fi cancantar ku tsorace shi inda kun kasance ku mu'mini ne ubangiji sai qatiluhum ko yake su yu'azzibuhum Allahu bi aidikum Allah na sanya musu azaba da hannayenku wa yukhzihim ya kunyatar da su ya kaskantar da su wa yansurkum alaihim ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin wato kuma ya warkar da damuwar da take cikin zukatan waɗansu daga cikin mummunai waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗa Huzaifa yana cewa ahlu ma qutil ahlu hadhihi ayati ba'du amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar tana magana a kan da su qurayshawa da farko da aka ce a warware alkawari da kowa an ce a tsare musu illa allazina ahadtum inda almasjid alharam famastaqamu lakum fastaqimu lahum to amma sai ya kasance akwai wata kabila daga cikin kabilun larabawa da suke makwabtaka da makka sun yi alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam to su wannan kabilar suna yaƙi da wata kabilar wadda ita waccan kabilar tana da kawance da ƙwarishawa wato waɗannan suna da kawance da Annabi wancan kuma suna da kawance da ƙwarishawa to ga ka'idar yarjejeniyar Annabi tsakanin shi da su idan har Annabi ya taimakawa waɗannan da yake kawance da su don su yaƙi waɗancan masu kawance da ƙwarishawa to kamar ya taimaka a yaƙi ƙwarishawa ne haka su ma Qurayshawa in suka taimakawa wanda suke kawance da su dan a yaƙi wanda suke kawance da annabi to kamar sun taimaka a yaƙi annabi ne kaga sun warware alƙawari to Qurayshawa sai suka yi iyakacin nasu ƙoƙari ba sai warware wa annabi alƙawarin ba amma sai suka je suka taimakawa wata ƙabila da take kawance da su kansu yaƙi ƙabila da take kawance da annabi to wannan abin da suka yi sai aka ambace shi da suna warware alƙawari dan haka wannan bangare na aya ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum da su ake shin ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawarin su ba kasa sai ai mu ba mu yaƙe ku ba a ai kun yaƙi waɗanda suke mu kuma suna kawance da mu kamar kun yaƙe mu kenan an gane ku ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli kuma in ma ba su yake ku ba a yanzu a da tan ba sun yi kokarin korar annabi ba daga cikin garin makka wa iz yamkuru bika allazina kafaru li aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbusuna khilafaka illa qalila ai da sun yi wannan yunkurin ada to wannan yunkurin na da yanzu da suka taimakawa wancan sai aka haɗa da yunkurinsu yunkurin na da da kuma mu'amalar ta yanzu kaga kenan na kaso aimanahum ta hanyar taimakon a yaki kawayen wanda suke kawance da annabi wa hammu bi a rasuli ada wa hum bada'ukum awwala marra kuma su suka fara yakar ku a filin badar dan su suka ce ayyaki ba ku ne kuka ce sai ayyaki ba a taktaunahum za ku tsorace su ne fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin shine qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yadhhibu ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimul hakim wannan sai dai gobe idan Allah ya kamu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana gobe akwai latta a jami'a wajen saukar alkur'ani ta kungiyar ɗalibai musulmi sannan kuma akwai latta da za a biyar tv kamar yadda kuka sani amma alkawali na dai na jami'a shine karan fari shi zan fara zuwa in sauke kafin in ga yiwuwar na biyun tunda akwai sauran manyan malamai wanda akwai wakilci